gaskiya ko mai daji jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin ana yi da kai shirin da ke zuwa muku daga nan matashiya tv ana yi da kai shiri ne da ke kawo muku batutuwa kai tsaye da suka shafi al'umma a kowane bangare kamar kowane mako yau ma a cikin shirin muna tare da bakonmu mai suna tasu ɗayyab malam tasu sai a yi sallama da masu kallon mu masu kalamu assalamu alaikum sunana muhammad taso ɗaya na malam taso da farko kai matashi ne kuma wanda yake da iyalai duba da cewar a daidai wannan lokaci ana cikin wani yanayi da za mu iya cewa na tsadar abubuwa wanda za mu iya cewa a baya kamar mutumin da ya kai shekara 60 70 watakila sun taɓa riskan lokaci irin wannan amma a daidai wannan kuma wannan zamanin da muke ciki ɗan ƙasa da shekara arba'in abin da ya yi ƙasa ba lalle ne idan ya taɓa tsintar kansa a cikin mawuyacin hali irin na wannan lokacin da muke ciki ba kasancewar kana da iyali ya ake gudanar da rayuwa a daidai wannan lokacin rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi yan wana assalamu alaikum kamar da na bayani farko ta taso tsaye shi abubuwan da suke kawo wannan yanayi da ake muke ciki yanzu abubuwa ne suna da ɗan dama amma dai za mu ɗauka abu biya ka bayani bayani kansa shi abin da ke faruwa akan wannan tsadar rayuwar da farko dai sai mu ɗau abin kacokan sai mu ci Allah ne kawo yanayi yaka ka san shi ubangiji ba abin da ba ya jarabu bayansa ko ina iya jarabu bayansa na'am to na farko zamu ce jaraba ce Allah ya jarabe mu to amma kuma Allah yakan jarabe yansa yadda ta yi hanyar da yasu da inda yasu kuma jarabawansa to amma dai abin da ya kawo tsara abinci mutane za abin da zaka yi ji a ah, mutane to amma kake amfani da abin da mutane suke ci kai amfani da abin da ka fahimta mutane da kana da iyali kamar da kowa bai je a bai je siya kai maka zaka dauka je ka siya misali da farko lokacin da dab da azumi akwai Allah ka mana wata annoba da ake cewa mata corona to sai wannan annobar ta zo sai ita ma ta dan taka rawa gurin yanayin tsadar abinci to amma ita abin nata har aka a gama za ga abincin da dukkan wani abu da ya shafi nau'in abin amfani hawa ta ba kai yanzu ba abin da ya kawo abin hawa ta sa kai yanzu mafi yawanci za ga 'yan kasuwa da farko da laifin gwamnati ne ka cokan da abin laifin gwamnati ne domin da abin da aka ce gwamnati ci uwar da talaka da mai kuɗi da duk wani abu yana ƙarƙashin gwamnati ne yanzu yau misali zan ma shugaban ƙasa Muhammadu bari sai bushi iska kawai ce ya mai da shinkafa ko koma menene ma ya mai shi kaza misali ce ya mai shinkafa kwano 200 to fa ta fa koma fa idan ka sai ta dubu ɗari ma ka sai buhu ta kuma ɗari biyu nan kawai ya zama dole kawai sai ka bi ba ka ganin 'yan kaso suna da ƙarfin da za su iya hawa kujerar naƙi su siyar da kayan su yadda suka so wannan ina ma bayani ne ban ƙara sunan ba na na mu sai da sai da wannan ƙarfin mana eh ƙarfin da ne ma ya jawo har ake cikin wannan yanayin haka yanzu domin kan mu je ga barin dan faɗa mana abu akwai wasu mutane za ga ana samun su a cikin kowane irin mu'amala a gwamnatance a ma'amalance a kasuwance da dukkan wani ne ko su mutane suke yawo misali wasu zan taɓa wani layi da ma da suke haƙuri ba na faɗa bane don cin fuska saka misali kamar da ake cakanikan 'yan sanda hmm. kafin cirku ana cakanikan 'yan sanda to su maka akwai wasu karan farotar 'yan kasuwa wanda za su zo misali kawai sai zo cin al'umma kawai muna zaune sai a zo a ce sai a ce omo in ana sai shi da shi sai a ce omo kuma na talatin kuma bai kuma ba sai a ce kai umar kuma da talatin haba ya haɗa ya kuma da talatin to wannan zance sai ka ji zancen kan kaje kan ko ina sai ka ji zancen ya kara ɗai ko ina umar kuma da talatin to su da wani kasuwa kuma sai a da wani damar ya sami umar da talatin kafin ta ku to amma wannan yanayin da ake ciki za mu iya cewa kamar rafa boda da mamadu bari ya ce za a yi noma a gida to noman gaskiya gangan ne ba gaskiya ba ne gaskiya domin misali ni a dan karamin ilimi na da tunanina. inda buhari shugabanmu ya so a yi noma da gaske abin da ya kamata yi sun fito da kuɗi suna ba mutane suna cewa a yi noma to amma za ga wanda ake ba su yi noman ba manoma ba ne za a yi zuwa kawai akwai misali kamar abin da ya fito kwanan nan za ka yi ganin mutum ya wuce akan hanya sai a ba ce mai ba da ɗari biyu wai za a mai wani abu a waya haka za a tura wai za a ba shi ba yake cewa ne tallafin noma eh, kaga wani abu ai ƙarya ne misali abin da da a ce gwamnati za ta roman da gaske kamata yi ta kira manya manya 'yan kasuwar da suke Najeriya ta ce musu yau a zan ba kuɗi misali zan ba kuɗi a misali kamar miliyan ɗaya a misali kyan farama mu mm. ɗau ƙaramin abin da miliyan ɗaya sai a tara 'yan kasuwa kamar mutum ɗari haka kwamar sai a ba kowa naira dubu goma goma ko ɗari ɗari sai a ce muna so ku je ku ba ku nemo manoma ku ba su aro kuɗi ku ba su aron kuɗi hmm. ita gwamnati ta ba su kuɗinta ta ba manoma kuɗi ta ba 'yan kasuwa kuɗi su kuma su je taro manoma su ba aron kuɗi ka ga akwai da ka ba arancin kuɗi ce ma misali ke ba ka ga ba wanda ka ba rancin kuɗi ci ma kuɗi eh, ba zai ci ba duk wanda ka bashi dole sai sai ramar su kun yi arjejeniya ga lauya komai a rubuce mun baka kuɗin mu kaza lokaci kaza ka ramu da kuɗin mu kaza in muka ramu ba duk abin da muka baka kaja kaga wani kuɗin ba su ba to amma sai aka zo ana ba da kuɗin kawai individual da mai noma da wanda bai noma kowa ba shi kudin ake yanzu mu duba cewar ba iya kayan abinci a daidai wannan lokaci yake tsada ba na'am akwai irin abin da ya shafi irin su kaman in ka ɗauko irin su kaman omo haka eh. hatta sutura eh. za ka ga su ma sun yi tsada eh. to idan muka duba shin a da ana mutum zai iya siyan yadi kaman iya ɗinki kaman kala biyar lokaci hmm. guda yanzu sai ya yi da gaske zai iya yin kala biyu hmm. to me za ka ce game da haka eh wannan kashe kan kai wannan rufe boda shi ja wani abin na misali idan boda boda na buɗe hmm. misali wani zai siyo kaya zai siyo kwantena goma wani kwantena biyar wani kwantena ɗaya wani nasa da guya siyo kwantena ka kawo na kawo wani ya kawo wani ya kawo dole abin zai sauki a kasuwa kowa ya samu siya misali amma ina aka ce an rufe boda kayan masa shigowa to idan ka je katar so babu idan da naira ɗari za ta sai ma yaji ɗaya to yanzu sai ka sa ɗari uku hudu ya sai ma dida to ga dole idan ka je kai ma ka rage wannan burin cewa za ka sai kaya kala biyar dole ka rage burin ka sai kala ɗaya to amma da ce yau za a buɗe buda za a dinga shigo da kaya wane wannan ya shigo wannan ya shigo wannan kaya su tafi abin da shafi omo kuma wannan kamfanonuwa sukan kuka suna cewa gwamnati ta samu su haraji ya yawa haraji ya yawa da kuma kayayyakin da kayayyakin abu ne suka ce ana matsi sara samu su haraji ya yawa to wannan kuma in abin gaske ne to dala muna roƙo gwamnati dala ta sauta mutu saboda mutane su ma samu sauki idan kuma ba gwamnati ba ce su yan kasuwanni suke fakiya da wannan ya kamata gwamnati ta fito gwamnati ta kanta ta ce wannan ba take sa ba ba lafinta bane abin da suke faɗa haraji ya yawa ba abin ka bane na to mu duba mu duba bangare kamar akwai yanayi da ake ciki na tsadar biredi a daidai wannan lokacin kasan suna kuka da cewar fulawa mm. ita ce farashinta mm. ya hau hauhawa mm. har shi kansa biredin ko za a iya cewa sun rage mai girma ne nan ko dai ya ne da da farko sun ce ƙari za su yi to daga baya kuma ban san wanda tudu wani gangaren ba ana sai dai da biredin a yanayin yadda ake ciki to ba ka ganin cewar tsakanin 'yan kasuwar da su masu irin wannan gidaje kamar irin na biredin mm. akwai wata hanya da suke bi suke matse talakan domin su sami mafitarsu ta wannan bangaren sana'ar tasu? eh ka san shi magana dole za ka yi magana sai kan mutum adalci na amma dai a bisa abin da ke in ka duba a cikin 'yan kasuwa da masu fulawa mm. da su masu sayar fulawa da masu biredin mm. suna da wata kungiya tasu dan na ji kwanaki ma wani rediyo na masan gidan ba hmm. ya fito lokacin da ce za su kara kuɗi gobe kowa sun bara umarni ma kowa a tashi da samun farashi to amma kan bata faru ba to amma dama abu ba zai yi ba sai ka samu cewa tsakanin yan kasuwa da su masu grading sana kyakkyawar alaga cewa za mu kaza domin kaza kafinta za mu yau za mu kaza cewa ba fulawa a abinci dai naka nan da talaka yanzu ba wani abu da yake saukin sarrafawa ko a ce saukin da talaka yake siya samar biridi mm. to amma a doron gaskiya su abu zan iya cewa su yan biredi eh, na musu adalci zan iya cewa abin da ke faruwa duka ya shafi komai ya shafe su eh ba laifin su bane ba laifin su bane idan kuma muka dawo zamu ce akwai rashin godiya Allah a wajen su al'amarin nasu na'am a cikin akwai rashin godiya Allah duka biyu duka biyu na'am in ka dau ka masa adalci zaka ce a ah, abin da ke faruwa wannan kaza ya tashi ma za a ce nasu ya tashi idan kuma ka ɗau abin zancen mafi inganci zaka ci shi guda a ciki cikin saboda mu duba maganar zaka ga a baya lokacin da fulawar ta wani tashi hmm. kafin da baya ta zo ta sauka hmm. an sami ƙarin kuɗin biredi hmm. ko a ce an rage wa biredin girma lokacin da kuma fulawar ta farashin ta ragu ba a dawo da biredin farashinsa na asali ko an ƙara shi ba ba ka ganin cewar su ma masu gidan biredin a irin wannan yanayin din an zo akwai laifinsu ba wai iya masu gidan biredi ba idan a eh, biye tsada ko ya rage farashi a kasuwa zaka ga masu kanti ba lalle ne su sassauta ba ba ka ganin cewar duka matsalolin irin wannan matsala ce wadda kowa da kowa akwai sa a ciki wannan gaskiya ne duk abin kake gani yana faruwa yanzu akwai rashin kishin junanmu da muke muna cin junanmu muna cutar junanmu muna zalunta junanmu shi sa za ga abubuwa sun kullum ta lalace suke yanzu yan kasuwa za ka ji an ce yau za ka ji mutum ya ja siyo abu naira goma zai zo yana sayar shi naira goma da sile biyar ribasa sai a ce yau wancan abin da ya so bai kare ba sai a zo a ce yau abu ya koma naira goma sha ɗaya to idan fa siyo wannan abin sha naira goma sha biyu har wancan kawai ba a ba zai zuwa kawai wannan wanda ya tsaura gonarsa bai bari ya kare ba sai daga sai cira goma sha biyu eh. misali kaga lokacin da kwaraki ba fula ta tashi suka ƙara kuɗin biredi mm. amma da ta sauka ba su rage ba mm. kaga buri ne dole sai mun ci riba da yawa to shi sarki faɗa ma wannan rashin imani irin nasu da rashin godiya Allah irin nasu da a ce muna sa ah, duk abu za mu dinga kama adalci mu dinga eh. duban na kasar mu ita shi kullum abu albarkarsa ake na bayawa ba wani ga kula na kasar mu idan na siyo abu yau mai zan yi domin ai ba wai sai malami ko sahabi ko na abu a'a komai Allah ya baka akwai hanyar da za ka bi ta hanyar ka samu rama guru ubangiji wani abun ka siyo abu za ka siyo abu idan ka sauƙaƙa talaka yau ya ya ji daɗi ya ji sauƙi wani abu sai ga Allah ya yafe ma wasu abubuwa na wani ke ba tare ka sani ba sai ga Allah ka ma ci gaba da ɗaukaka da wasu abubuwan da ba tare ka ma cewa Allah ya ma Allah ya ma ba masu kallon mu kuna kallon shirin ana yi da kai daga nan matashiya TV za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko ku bayyana ra'ayoyinku akan shirye-shiryen da muke kawa ta kan lambar waya 08096399266 kafin shirin ya ci gaba ku dakace mu mujallar matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shike da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi? tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi. muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili shida uku tara shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni gami da shirye-shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin, Laraba, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe shida na yamma. Shirin rubin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku akan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Alhamis da misalin karfe tara na dare. Shirin ina mafita da ke kallon ƙalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin Kannywood da ke tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na youtube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryen ku managarta za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar facebook at mujallar matashiya ko kuma twitter at yan matashiya har ma da instagram at mujallar matashiya domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yaren gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku. Masu kallonmu barkamu da dawowa yanzu kuma shirin zai dora. Malam tasu muna magana akan abin da ya shafi tsada da kuma yanayi da ake ciki musamman na tsada kayan masarufi kayan abinci. To kasan su masu siyowa misali a kasuwa mm. su siyo sun siyo kamar abu naira goma mm. suna siyarwa sha biyu ko sha uku mm. idan a biye tashi ya koma naira goma sha biyar a yadda za su siyo mm. su ma suna kokarin su mai da shi kamar naira goma sha bakwai duba da cewar idan sun siyar naira goma sha uku ko sha biyar ba lalle ba ne wannan ya siyo musu ya yi musu sabuwar ɗauka ba ka ganin dalilan da ya sa suke ƙari akan tsohon kaya da suke da shi don su samu su siyo wancan sabon eh wannan abun gaskiya ne amma abin da ke faruwa laifin su na kasan ne ba manyan ba na me yasa alhamdulillah na fara ma akwai wasu mutane da suke yawo su yan kaso suke basa su cikin mm. al'umma su dinga jin me me ke me wani farashi ake sarkaya kaya yanzu misali kai ne ka je ka kaya kasuwa misali ka siyo shi kamar misali ba naira goma ka zo sai ka dace kaya kuma na goma sha biyu kai kuma kana zuwa ba wancan da ka siyo na goma me kuka ka sai shi na goma sai labarin sai ka ce na goma sha biyu to sun ji labari to suna wani labarin suka ja faɗa musu cewa a cikin unguwa fa abin suke sayar nan sun ninka fa to kai ma in ka tashi su ma sai su amfani da dama su ma sai su ninka don misali su wani mutane fa ba wasu mutane duk a cikin mu ne da masu kuɗin da talaka da a tare miki za ka samun wani na harka a singa ko a cikin za ka ganki zai shi a cikin talakaki ba maki kuma talakan nan jintsiya ba shi kisar kan ba zaga wani yana yara biyu wani yana uku wasu ma zaga su yan kasuwan ne suke ba da kuɗi idan an je eh, su masu kantin in an je su ba yaran kantin yake to musu kayan ya kama sai siyar to na tabbata ga abin da na kama ka siyar to amma da kai sai ka kaya na tabbata kuma ce mai kare ba da na zo kuma kai da farashin ɗaya suka tashi to idan me ni ba zan je fara da gyara gaba da sayar kaya ba dole dole su kara laifin da a takaice laifin na ƙasa ne laifin na ƙasa ne na to baka ganin shi kuma mai siya ya amfani da shi a kodin shi shi yafi wahala dama shi ne dama shi kullun abun dama in ya eh. jifa dama kullun akan na ƙasa ya kariya tunda rayuwar cakin ta kashe dankali kullun za ga na saman ruka ruka na ƙasa ƙanana shi mai siya kullun dama ai rigima kansa take eh eh rigima kansa take dama mu dubi kaman yanayin a wannan yanayin da muke ciki za mu ga akwai wasu abubuwa da suke tasowa wasu na ganin kamar tsadar rayuwa tana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kamar akan sami ƙarin aikata wasu laifuka a cikin al'umma me za ka ce game da haka shi bayani akan aikata laifuka ya shafi wasu mutane za a ce mutum uku zuwa biyar haka na farko akwai laifin gwamnati na biyu akwai laifin su ka san an ce gwamnati mutane mafi yawanci suna ɗaukar gwamnati kama ce shugaban ƙasa gwamna to amma idan ka sako za ka ce akwai su laifin wanda alhakin abin yake hannun su misali akwai laifin shugabanni manya mm. akwai laifin su kuma wanda su ke alhakin hana wani abin na biyu kenan sannan na uku akwai laifin iyaye da suke abin nan sannan kuma na hudu za mu iya cewa zamani ne Allah kamu in muka zo mu ce zamani ne Allah kamu kawai sai mu ta addu'a su yi laifin ita laifin gwamnati ta bar mutane karazbi haka ba ruwanta da mutane kawai in ba da ya shafi ta ba ba abin da idan su kuma laifin iyaye fa su kuma laifin wannan wanda abin wanda abin yake nusu eh, masu doka masu doka mm. suke kare dokas misali zan ba misali akwai wata abin da ba raka masu sunanta ba wata kungiyar da take yaki da abin mafi yawancin su idan suka zo kaman mu wannan masu laifin sai sun je sun zauna sun gama su ma sun gama shashanta da su mm. sannan kuma za ka sun zo da gudu an kama abin nan kuma za ga idan an kama abin ba za a je a ce an kona shi ba sai kuma a je a rike shi sai kuma a dawo sai a kira wasu wasu mutane a cikin mu mutane sai kuma a kira su ne mutanen su sai na kasuwanci tare da su sai kuma a ba su sai kuma su kuma cikin mutane sai kuma sayarwa su kuma iyaye sun zo sun bar su na farko uba bai san da ina ɗansa zai je ba bai san da wake mu'amala ba bai san wani ma zaga bai ma san ɗansa ina ki kwana ba za ga iyaye kawai sun kawai sun saki aiko sun tafi barkata kai abin nan babu ka da mamana to wannan abun shi ke taimakawa zaga wani idan kai kada ka ba ɗanka tarbiya iya kokarin ka to zai haɗuwa da wani a rana wani yaron ya tafi tarbiyyarsa kafinta sannan kuma abin na hudun da nake faɗa ma na ƙarshe wanda nake ce ma abin nan yara yanzu suna dage kafin tako sara digi eh. cewa sai na yi kuɗi wane ya sai mota wane ya sai gida sai na yi ni ma sai na yi mm. to wannan yake kawowa wasu suna zuwa suna amfani da muyagun kwayoyi don su shaye ko masa rankali ko je su kama mutum ko a basu kuɗi su kashe mutum ko a basu kuɗi su kashen dai alika far iri iri suna zuwa suna amfani da wannan kwayar tana gusan musu hankali don ma ko wanda ingila can kansa ba zai iya ba a ƙarshe na'am menene shawararka ga al'umma gaba daya shawara ta ni shawara ta ga al'umma gaba daya da farko zan ba shawara gwamnati shawara muna roƙon gwamnati dan Allah ta kula da mutane kuma ta kula da mutanen da take ba amana ga al'umma kai ya zama a ce matsala ta ce matsala ba matsalar al'umma ba tunda an mutane da suke jagoranta ba aljanu ba mm. idan aka ce mutanen da suke jagoranta ta lalace to ita gwamnati ba ta lalace ba kuma sannan ni kira ga mutane su kuma ka normal nagari dan Allah yawan zage-zagen da ake wa shugabanni mara kuskure idan muka zagi shugabanni suka lalace lalata kan matarau mun ce wani Allah ya tsine ma wani to tsine tsinonin fa in suka lalace mu za su akan abin yake to ni buri a fata na ga mutane dan Allah mu ta addu'a masallatai malamai makarantu iyaye su jawo mu ta addu'a ne wannan abu wanda muke ciki da tsarar abinci da farace-faracen nan da duk wani abu da kira mu Allah ya yi mana mu ta iske fari wannan zage zagen da muke a majalisu can wane zagi wane can wane zagi shugaba kaza duk ba zai kai mu ba mu dawo mu koma ga Allah Allah ne ya kama idan muka dau idan muka dau abu muka ce ubangiji ne kama eh, a haka ne amma muka dau matsayin mu na dan adam idan muka misali yanzu zai misali muka tafi a tauhidi muka ce ubangiji ne kawo ki da mu komai Allah yake ke kadartawa sai ya faru duk abin da Allah kadarta sai ya faru sai ya faru to idan ko muka dawo a matsayin mu na ajizi na dan adam muka dawo mutane mu da sai mu zala mu ya kamata mu gyara mu ta addu'a wannan zaka zaka muke ba inda ne din wallahi addu'a ita ce mu ta istighfari mu ma muna sabawa Allah amana ta mu kuma mu dinga rike amana wani ya ci amana wani idan ka zo ka ba wani naira daya ka ce Allah eh, raba wa annan sai ya zara silai biya da sa aljunsa idan ka zo ka ba wani ka ce Allah kula da magana sai ya ci amana wani to wannan abun ya kamata dan Allah mu kiyaye kuma idan ka zo ka ɗau abin da ba naka ba ka je ka kai gida yaro ya ci to wani fa abin fa guba tana jikinsa ba idan ya taso farko kai zai fara haka kafin ya gari din da ya ci yaro yana kai wasa gari to ya fara ka gida ne sannan ya gari a san cewa wani lalace to dan Allah mu dinga tsaya mana muna ƙoƙarin neman haƙin mu mu dinga kai gida haƙin mu da Allah mu ta addu'a kuma Allah kawo mana ƙarshen wani abu da muke ciki assalamu alaikum duka-duka a nan ya kamata mu karkare shirin a madadin shi bakon namu ta su ɗaya ta su sai a sallama da masu mutane. assalamu mujallar matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Mujallar matashiya. Thank you.